Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa mu kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau ma 27 ga watan Fabrairu shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne a kan sakamakon zaben da aka gudanar a Najeriya. Wato matsuwar da mutane suka yi a 2015 na sai sun samar da canjin gwamnati ta taimaka wajen tuttuɗowar mutane wajen kada ƙuri'a. yake jama'a yayin da hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta sanar da sakamakon zaben shugaban kasa inda shugaba muhammadu buhari ya samu nasarar lashe zaben don haka ne wakilin sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya tuntubi wani mai fashin baki a harkokin siyasa inda ya yi bayani akan bambancin tsakanin zaben shekarar 2015 da zaben wannan shekarar wanda inda ya nuna shine mebi ya taimaka wajen samun nasara a wannan zaben sannan ya kara tuntubar ɗaya daga cikin jami'in wata kungiya mai sa ido a zaben najeriya shi ma ɗan iya ya yi tsokaci kan sakamakon zaben nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce ganin yadda kuka kada ƙuri'unku a zaben da aka yi ranar asabar a najeriya ya kuka ga sahihin sakamakon zaben sahihancin sakamakon zaben ga kuma yadda kuka amsa mana to haka yake zara amsar mu ta farko inda ta fito daga umar adamu katagum inda yake cewa jinjina ga al'ummar ƙasa ta najeriya da hukumar zaben najeriya wato inec da shugaba haziki nagartacce da ya tamkar goma da ya samu nasarar wannan kujera sai sadiq sheikh dalibi inda ya ce ni dai a gani na ba a taba yin sahihin zaɓe irin na wannan shekarar ta 2019 ba To sai Abdullahi Kani madabi inda yake cewa VOA muna cikin farin ciki sosai Allah ya bamu zaman lafiya a duniya baki daya. Sai Ibrahim SD Kusfa Zaria daga jihar Kaduna, Najeriya, inda ya ce haƙiƙa wannan sakamakon zaben bai zo mana da mamaki ba ganin yadda jama'a suka fito wajen kada ƙuri'unsu musamman a wannan jihohin da shugaba Najeriya Muhammadu Buhari ya yi nasara. muna addu'ar Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi a gare mu da ƙasar mu. To sai Ibrahim Hassan harɗawa inda yake cewa yau da gobe mu kam zaɓe sai dai mu ce mun gode Allah sabida har kuɗi aka ba mutane amma bai yi tasiri ba. Sai Iliya mai kanti garki inda ya ce yau da gobe mu dai lamun lafiya muka kaɗa ƙuri'ar mu kuma muna murnar lashe zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari ya yi Allah ya taya riƙo. To amin sai Shehu Adamu Rijau inda yake cewa hakika mun gamsu da yadda sakamakon wannan zaɓe ya kasance domin dai abin da muka zaɓa shi aka bamu. Sai sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaran inda ya ce yau da gobe sai Allah To masu iya magana dai suna cewa ranar bikin farar kaza balbela ba gayya ba. <laughs> Domin haka muna taya shugaba Buhari murnar sake lashe zaben shekarar 2019 da fatan Allah ya bashi ikon shugabancin Najeriya. To mun gode. To bari mu je ga sakon dan iya da ya baiwa aminin sa isa ikara. tun da sanyin safiya kawai yau na ji dan iya ya bugo min waya na ce dan uwa ya garin ne na ji ka da sanyin safiyan nan ka bugo waya kana ta faman dariya ya ce kai dai bari kawai ina tunani ne akan yanayi irin na siyasar Najeriya a lokacin yakin neman zaɓe ka ga 'yan siyasan da ke neman kujeru na ta faman cika baki da alkawura irin na fariya wasu kuma su yi ta tsokana da sukar juna wanda a ƙarshe ma irin wannan ne kan haifar da haya hayaniya amma idan kuma an kammala zaben an riga an ayyana wanda ya lashe sai kaga sun haɗe guri guda kamar 'yan gida ɗaya ko da yake dai akwai waɗanda idan sakamakon bai musu daɗi ba sukan ce a gaskiyar magana an tafka murɗiya kamar dai yadda aka ji da asusubahin laraban nan hukumar zaben tarayyar Najeriya ta sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya kuma shugaban hukumar zaben aka je yana ayyana shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben babu wata tirjiya amma dai nan take wakilin takwaran shi da suka taka takarar tare na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya ce bai yadda da wannan sakamako ba sai dai kawai su haɗe da shugaban ƙasa buharin a kuliya na ce ai ma ɗan iya kasan haka nan lamarin demokaradiyya yake magana ake ta kowane ɗan ƙasa na da 'yanci idan ana yakin neman zaɓe sai a yi ta yi wa juna habaici wasu ma sai ka ga sun zaƙe suna zungurar juna har da kalaman ɓatanci duk ko da kowa ya san a ƙarshe dai mutum ɗaya ne kawai zai kai ga gaci kuma yanzu abin lura dai hukumar zaben najeriya ta ce shugaban ƙasa buhari ya riga ya lashe zaben da wasu ke ta faman fici shi kuma alhaji atiku abakar ya ce san ba zai yadda ba sakamakon nan yana ganin an yi kwano-kwalo musamman ma dai a arewaci da kuma sassan da suka fito daga kudanci amma da yake kotu alhaji atiku abakar din ya ce zai nufa sai mu ce yana da yanci saboda haka babu wani dalilin wulakanci musamman ganin tuni su 'yan arewacin wannan ƙasa sun riga sun bazama kan hanyoyi suna ta murnar cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya lashe zaben da suka ce ko ba komai dai nasu ne ya ci a saboda haka dai akwai buƙatar a yi bikin murna da kulawa da nuna damuwa bisa tsari ta yadda za a karkare komai babu wani cin mutunci domin ta haka ne kawai Nigerian za ta ci gaban da za a iya kiran shi ci gaba mai tabbaci. To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawa da wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya yi da Dr. Sa'idu Dukawa. Waɗanne abubuwa ne suka bambanta zaben bana da na wadda aka yi shekara hudu baya? To na farko dai za a iya cewa wato tsarin da ita hukumar zaɓe ta fitar. na tantance dan takara kuma a bashi dama ya kada kuri'a a take babban al'amari ne da aka samu bambanci da bara ah, babu wannan je ka dawo din don haka babu cunkoso a gurin kada kuri'a kuma watakila wannan ya taimaka wajen karancin ah, tashi-tashen hankula a wuraren da ake kada kuri'a To, um, a baya akwai hasashe da aka yi ta yi cewa mutane da yawa za su kauracewa zaben nan saboda dalilai na cewa ba su gamsu da yadda buhari ya gudanar da harkokin ƙasar nan ba shekaru hudu kuma har yanzu zuciyarsu ba ta wato kwanta ko ta karbi shi dan takarar pdp a ciko abubakar kai tsaye ba don haka akwai hasashen da aka rinka yi cewa waɗannan mutanen ba za ma su sun ma ba za su halarci zaben ba wannan yanayin ya nuna a zaben da a fitowar da aka yau da farko dai tukunna uh, wato matsuwar da mutane suka yi a 2015 na sai sun samar da canjin gwamnati uh, ta taimaka wajen tuttuɗowar mutane wajen kada ƙuri'a a wancan lokaci da matsuwar da aka yi na sai an ɗora uh, shugaban muhammadu buhari akan mulki. mulki waɗannan abubuwa ne guda biyu da a yanzu a 2019 babu su ma'ana matsuwar da ake da ita na a ce sai an samar da canjin gwamnati ba ta kai ta 2015 ba matsuwar da masu san su ɗora a tiku akan mulki eh, suka yi ba ta kai na waɗanda suke son su ba buhari a 2015 ba don haka wannan kaɗai ya isa ya haifar maka da ƙarancin waɗanda za su fita ma'ana a yanzu a 2019 waɗanda suke goyon bayan buhari ko ya faɗi ba za su damu ba kamar inda inda a 2015 ne ya faɗi waɗanda suke ba goyon bayan a teku ko bai ci ba ba za su damu ba kamar inda idan da buhari eh, bai ci ba a 2015 za a shiga wani hali don haka wannan bambancin ya bayu ga cewar um, ba za ka ga wannan tuttuduwar jama'ar ba ba za ka ga wannan abin nan din ba yawa dakta kana ganin yanayin wato yanayin da aka samu kai na ɗage zaɓe ya shafi wato yadda mutane suka fito da kuma yadda suka kaɗa ƙuri'arsu kuwa a wannan zaɓe kamar wannan ma ya samar da wani giɓi wanda watakila babu shi a biyar da ta gabata zan iya yarda da haka cewar waɗanda suka tafi wani lokacin ba su dawo ba amma sai dai ban yi zaton wato yana da yawan da aka tsorata akan haka ba wato ƙoƙarin da aka yi ta yi na faɗakarwa eh, da rarrashi eh, da jan hankali eh, wato ya taka rawa mai yawa na rarrasa mutane da yawa su dawo su yi zaben saboda haka waɗanda duk ba su iya dawowa ba watakila waɗanda lallai wata larura ta sa ba za su iya dawowa ba ne amma mun tabbas ba yadda za a yi kamar yadda bahaushe ke cewa kai bari ka tsince du ai ai ai na imanin ma waɗansu Allah ya musu rasuwa a kwana bakwai wanda da an yi a wancan lokacin za su kada ƙuri'a amma yanzu Allah ya musu rasuwa wasu kuma sun yi tafiya wani batu watakila da ya bambanta ake ganin kamar ya bambanta zaben nan na yau da wanda aka ya gabace shi shine yadda a lokacin kamfe shugabannin siyasa suka dinga kalamai masu firgitarwa mm. da ma ana tsoron ma za su iya tada fitina mm. na bayan nan ma da aka samu shi ne kalaman gwamnan kaduna da shi kansa kalaman da shi shugaba muhammadu buhari bayan ɗage zaben da yake cewa a harbe mutumin da ya wani yunkuri na zai satar a kotu da dama suna ganin cewa kamar yunkuri ne na kodetin zira jama'a ko kuma hana su su fito zaɓe menene misali fahimtar ka da waɗannan abubuwa ta fuskar tsaro ko kuma rashin tashin hankali na ganin wannan kaman Um, tarihi ne maimaita kansa za ka iya kwatanta 2015 din da 2019 game da irin waɗannan kalamun ah, kada ka manta a 2015 akwai gwamnan da siffanta wasu mutane da kyankyasai wanda wannan alamu ne na wani kisan kiyashi da aka yi a wata ƙasa daban wato sai ka kwatanta shi da magana 'yan rufa'i Um, a yanzu a 2019 da da ya ce eh, idan waɗansu suka yi abin da ba sa so za a mai da su a buhu na, jikunan ɗan adam wanda shi ma kamanceceniya ne da wani abu da ya faru a wata ƙasa um, ba da daɗewan nan ba saboda ka an yi maganganu na tunziri a biyar yanzu ma irin maganganun sayar rufaye sa su iya fassara su na tunziri ah, ita kanta maganar shugaba muhammadu buhari Um, waɗansu sun fassara ta akan tanziri uh, to amma dai a kowanne an sami wato ca na mutane eh, da nuna rashin kamatar abin wanda ya taimaka wajen a dakata da yin irin maganganu. ya kuka kalli misali <clears throat> yadda kasashen ƙetare hmm. suka saka ido sosai a zaben nan na bana da kuma yadda suka mai da hankali a wanda ya gabace shi ina ganin akwai a kowanne sun mai da hankali amma za a iya cewa an ga ƙari a 2019 alal misali a 2015 an sa shugabanni masu ci musamman a mataki na ƙasa an sa su sa hannu akan kan yarjejeniyar gabatar da zaɓe lafiya ba tare da tanziri ko tashin hankali ba ah, amma a yanzu 2019 mun ga ƙari cewar bayan mataki na ƙasa an sauko gwamnoni ma an sa sun sa hannu wasu 'yan eh, takarar majalisa ma sun sa hannu sannan bayan sa hannu na za a yi zaman lafiya yanzu an dawo an yi sa hannu ah, a mataki na ƙasa na cewar za a karbi sakamakon zaɓe Eh, kuma za a yi wa gwamnoni shi irin wannan har yau su ma su sa hannu cewa za su karbi sakamakon zaɓe ba tare da tunziri ko tashin hankali ba eh, duk wannan alamu ne na cewar an daɗa sa ido din kuma wataƙil ba zai rasa alaƙa da yanda mm, 'yan siyasa suka hargitsa ƙasar suke wannan alamun nuna alamun tashi tashen hankulan a wasu wuraren ma aka fara yin tashi tashen hankulan da zubar da jini tun kafin a zo ga yin zaben a wancan lokaci eh, eh, da dama kasashen yamma musamman amerika wasu sun zarge su da kamar suna shishigi ko kuma sun in ne musu wuce gona da iri akan abin da ya shafi harkokin zaben cikin gida na najeriya wanda har suke bada misali da cewa shugaba obama na wannan lokaci ya bada sanarwa ta musamman ga 'yan najeriya lokacin da zaben ya gabato a bana an sami irin wannan yanayi misali ko da wannan yunkurin da aka fassara a matsayin shishigi ko da ba amerika ba ce wata ƙasa ta yi nuna alamarsa ko ta bayyana shi ta fito fili an samu mana akalla mai magana da yawun shugaban kasa akan harkokin jarida a garba shehu an jiyo shi yana kokawa akan cewar kasashen waje suna neman su samu na baki bayan kasa ce mai cin gashin kanta kaza kaza an ji wannan ga alamu wato watakila wasu abubuwa sun auku wanda su da suke kusa da gwamnati suke ganin bai musu daɗi ba saboda ka eh, za a iya cewa eh, barin ta yi kama da bana a wannan fannin ma To Madalla a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari da Dr. Sa'idu Dukawa bari mu sake koma wajen Mahmud ɗin domin jin yadda suka yi da Comrade Abdulrazak Alkali kan sakamakon zaben. Sunana Abdulrazak Alkali kuma ina shugabantar kungiya ce wadda take kokarin kambama demokradiyya da shugabanci na gari a wannan ƙasa ta mu ta najeriya kun yi aikin da ake cewa na observers mm. wato kun bibi da sanya ido akan yadda shi zaben nan ya gudana mm. da yadda aka saka sanar da sakamakon zaɓe da hanyar da aka bi watakila da kuma yadda mutane suka dinga mai da martani musamman masu ruwa da tsaki mm. ku tun da kun bibi ya za ya kuka kalli yadda ita hukumar zaɓe ta bi wajen salin tattar sakamako da kuma bayyana zaɓa. to uh, kwari wannan tambaya tana da matakan mahimmanci domin in baka manta ba wannan zaɓe a farko-farkonsa mun mushi kyakkyawan zato yadda muka bibi tsare-tsaren da hukumar zaɓe ta yi na wajen inganta tafi da wannan al'amura kama daga tsarin kadiri da da yadda aka yi ta tuntubar masu ruwa da tsaki zama yau zama gobe jibi aka yi ta yi domin a inganta yadda za a gudanar da wannan zaɓe mun shigo zaɓe da ƙarfin gwiwa matuƙa muna ganin za a yi abubuwa da ya dace aka zo aka samu aka ɗaga zaɓe wannan ɗaga zaɓe gaskiya ya fara jefa shakku akan menene sa hukumar zaɓe za ta yi wannan ɗaga a wannan lokaci bayan da alkawarurruka da ta yi jama'a har ranar da ta daga din an haɗu da ita a lokukuta da dama wanda bata nuna cewa akwai matsala irin wannan ba aka zo aka daga to wannan da ya zo ya wuce aka shigo zaɓe kuma na farko abin da ya fara jan hankalinmu shine yadda jama'a ba su fito zaɓe ba ba a fito ba a damun akwai guraren da muka je wanda ya ja hankalinmu kamar an fito amma daga baya kuma da muna bibiya abubuwan zaɓe yammaci ya kai yamma sai muka gane cewa ba a fito zaben nan ba da yawa kana nufin <clears throat> jama'a ba su fito yadda ya kamata ba ba a fito ba yadda ya kamata don za ka gani jihar da take yanzu kamar jihar Legas miliyan shida ce suka da rajista amma duka duka abin da aka yi a jihar Legas zaɓe ne wanda bai wuce miliyan ɗaya ba to saboda haka wannan gaskiya ya ja hankalinmu na cewa akwai matsaloli a tattare da yadda jama'a watakila sun fusata wannan janye zaɓe da aka daga ranar da aka shirya ba ta yiwu ba ya fusata jama'a waɗansu kuma sun zama ba su da ƙarfin gwiwa a kan tsarin banda wannan an shigo ranakun zaɓe ranar da aka yi zaɓe akwai abubuwa da yawa da suka faru kaga mu da muka bibi wannan zaɓe har sai da muka zaman ma mun rasa ta ina za mu kama akwai abubuwan da ya kamata mu yi rahoton wato mu ba da rahoto a kansu wanda aka karya tsarin gudanar da zaben wanda ya kamata a ce mutum yana da 'yancin da ya ɓoye ba za a san me ya zaɓa ba a gurare da yawa babu wannan 'yancin wato magana tsarin botin cubicle eh, akwatin da za ka yi zaɓe ba tare da wani ya game ka zaɓa ba gurare da yawa babu ita na biyu hatta mutanen masu fahimci mawa wa za su dangwala na ga gurare da yawa za ka ji sun zo suna faɗa su ya za a yi musu zaɓe agent na kamar ya za a yi zaɓe wayanda ba su fahimci ma wata jam'iyya za su jefa ba mm. an bari da ma'aikatan inec din za ga jami'an ejan na jam'iyyu su suke karba su nuna musu inda za a zaɓa wani lokacin ma za ka ga shi zai nan na ta shi zai je kai ta akwatu ya je ya saka da kansa shi ejen na jam'iyyu mm. to wayannan abubuwa sun faru bila adadin a gurare da yawa don da fom muka ringa yau amma ya kasance in ka ce wannan za ka yi ta rubutu ranar kai ma sai dai wani zaben za na rubutun wayannan laifuffuka da ake tafka gurin zaɓe mm. haka aka to zaben nan har aka zo aka fara ba da sakamako wanda sakamakon nan ya yi wa wasu daɗi waɗansu kuma bai musu daɗi ba duk da mun yi magana ta yadda ka ga bangarancin arewacin najeriya ra'ayin su dama shine na jam'iyyar muhammadu buhari wanda mutane da yawa sun yi murna da wannan sakamako zaɓe na abin da aka samu akwai kuma bangaren a teku duk da shi dan arewacin najeriya ne amma karfinsa ya fi ne a jam'iyyar eh, mutanen garuruwan da suka da jam'iyyarsa wato bangarancin kudancin najeriya kudu maso kudu da kudu maso gabas wanda a nan za ka ga ga baki ɗaya jihohi goma sha ɗayan nan ba su zaɓi jam'iyyar apc ba a wannan yanayi to wannan gaskiya ya ƙara zafafa wata kaman ba na son kiranta gabar siyasa gashi kuma ya zo ya ci watakila wasu jihohi a arewa kudu maso yammaci kuma a gefe to wannan ma ya ja hankali mutuka don abin da ba mu tsammani ba ne don kaga zaɓe ana karanta shi tun kafin a yi shi hmm. a tunaninmu yadda ɓangaren yarabawa wato kudu maso yamma suke da mataimakin shugaban ƙasa suke da dama da yawa kusan ayyuka da suka ci moriya na wannan gwamnati amma kuma sai gashi shi a tikun ya ƙoƙari ya keta ta cikinsu kusan eh, raba gida biyu ma suka yi idan ka kula hata Legas da aka kada shi dan samu kwamakon ba shi da yawa kamar ita kanta jihar oshun za ka ga bambancin bai fi dubu goma ba haka to wayannan abubuwa kuma ya zo ya ci oyo ya ci ondo so wannan gaskiya ya kara wani sabon lissafi ne wanda zai faru a siyasar najeriya domin ba mu san me zai zo ya faru ba a yadda tsari yake kamar apc tsarin ta take da shi shine bangaren kudu maso yammacin najeriya su gaji wannan gwamnati da muhammadu buhari zai bari in allah ya ba mu rai da lafiya a dubu da ashirin da uku zai batta su za su gaje shi tsarin da apc take ciki kenan kuma akan haka suke ta tafiya mm. to ba mu san me zai ya faru ba a wannan kaman sakamako da aka samu mm. Mm. domin da yawan mutane yanzu na fara jin su mm. kamar kana nufin kenan kamar uh, uh, wannan sakamakon zaben zai canza uh, fasali da kuma rawar da su wancan tsari ita fc take tafiya a kansa kenan gaskiya ni a tunani na zai iya canja domin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar nan da wayanda suka yi mata wannan gwagwarmayar zaɓe mu especially daga arewacin najeriya da gurare da yawa ba za su zuba ido a ce kawai an ɗauki zaɓe ko kuma an ɗauki shugabanci an mai da shi wani bangare bayan idan ka kula da gudunmuwar da suka bayar yanzu bata taka kara ta karya ba kusan rabi da rabi aka yi mm, a ciku eh, eh, da jam'iyyar pdp mm. duk da ma abubuwan da suka faru ai ka kula ba bangaren da kuma ya sha wahalar gudanar da zaben irin wannan bangarori kamar oshun ai sun samu matsala ta konewar kaya da hana zaɓe a wasu gurare haka jihar lagos gashi nan ko ina mun gani a labarai inda aka zo ana zaɓe aka fasa wanda za ga yawanci ƙuri'un da suke cikin wannan ƙuri'un da aka fasa duk yawanci ƙuri'u ne na jam'iyya ita jam'iyyar adawa ta jam'iyyar pdp to da kake magana da jam'iyyar pdp a ta arewan a ta arewa ita a lokacin da shi dan takarar shugabancin ƙasa na pdp ya a jawabinsa ya nuna bai gamsu ba kuma kafin wannan ma a ita pdp kanta ta fitar da sanawa cewa tana bukatar wasu jihohi guda hudu a arewan ya kamata a sake zaɓe ko a sake kida ƙuri'u da sauransu ku naku hasashen ko kuma bibiyar yadda kuka wato yi na zaben mai nuna muku misali to magana gaskiya watakila hujjojin da za su bayar na cewa su a sake kididdiga ko a sake zaɓe a gurin ba irin hujjojin mu da muke da su ba ne mu hujjojin da muke da su shine akwai ka'idoji wayanda kamar wanda na faɗa maka mutane ba sa samun damar su samu su killace kansu zaɓu abin da suke so mutane da ana leƙa su ne kuma a zahirin gaskiya akwai gurare da yawa za ka ga kuɗi ake bayarwa a dangwale a ƙuri'a saboda haka wasu kuma abinci ma da kunu kunu na leda da abinci 'yan shinkafa jalof haka za ga an ba mutum ya je ya yi zaɓe to wani abubuwa duk sun faru kuma mun gani kuma muna da rahotonmu so idan jam'iyyar adawa ta pdp tana tunanin akwai wasu abubuwa da wanda ba ta yarda da su ba take tunanin an karya ka'idar zaben nan wannan suna da yancin su ba mu san iyakar abubuwan hujjojin da suke da su a hannunsu ba amma mun wata wannan bangaren zahiri wayannan abubuwan da nake faɗa maka mun gani abokan aiki na da yawa sun gani to shine abubuwan da muke jan hankali hmm. dole to amma idan haka ne me ya za a eh, za ku ya kuke kuke fassara yadda shi yadda aka ayyana zaben musamman da kuma tazarar da take tsakani wajen miliyan hudu idan ka kwatanta da tsakanin buhari da jonathan miliyan biyu ne da wani abu hmm. to magana gaskiya a akwai kan wannan batu na bambancin ƙuri'a wanda a arewacin najeriya kamar jihar kano katsina an samu ƙuri'a mai yawan gaske wadda su ma ɓangarancin kudu yawanci ana samunta kamar jihar rivers amma wannan karan magana gaskiya ba a samu ba kuma bisa rahoton da muka samu wato akwai matsi da ya samu irin bangaren isa jam'iyyar pdp wato wanda muke can voter suppression a takure inda mutane za su je su zaɓe wayannan abubuwa sun faru da a gurare da yawa kayan zaɓe wasu ba su je da wuri ba kuma wannan duk yana daga cikin <laughs> mai ake cewa tactics na idan wasu dabaru ne na ka hana wani sukuni wanda ka san idan ka bi ƙuri'arsa ya ta ya yi zaɓensa yadda yake so zai iya ko yadda ya kamata to za a iya ganin sakamakon da watakili bangaren gwamnati ba sa so to wannan abubuwa da ya sun faru akwai su shaidu da suke da su wanda suke tunanin za su gabatar wanda kaji har sun yi magana ma suna son a ba su abinda kadiri da wato na'urar cancancewa ta kiyasta ta yi wanda ban sani ba hukumar zaɓe don a gaban shi uh, professor yakubu muhammad shugaban hukumar zabe da kasa eh mm. ya aka yi masa wannan tambayar suka ce suna so za su karba wanda kuma banga zai ba su ko ba zai ba su ba idan ya ba su wannan damar su binkici abin da kadiri da yake ciki wataƙili wasu ƙuri'un gaskiya na jam'iyyun tsakanin apc da pdp za a iya samun canjin lissafi in dai an yi la'akari da wannan abin da kadiri daɗin nan ya rubuta don akwai rahoton da yake cewa an yi zaɓe a guraren da ba yi amfani da kadiri da ba don kaga ana yawan faɗa shi kansa shugaban hukumar zaben zaga yana cewa to me akai akai wasu a ce muka an yi kansilin a faɗi wasu figures da aka ce an yi kansilin to amma akwai rahotanni kala-kala da suke yawo wanda abu ne da sai an zauna an yi bincike kana cewa hukumar eh, ita kaman watakila rashin gamsuwa da su mpdp eh, suka yi da sakamakon har ma watakila sun ambata cewa eh, za su nemi hukumar zaɓe ta ba su ƙididdiga ta ita na'urar nan ta kadrida mm. wannan kana ganin mai yiwuwa ne ko kuma a'a kawai dai tun da bukata ce sai ita abin da hukuma zaɓe ta yi. to ka san wannan yawanci tun da sun riga sun shigar da ƙara a kotu ko sun ce za su shigar ko sun ce za su shigar abin da nake samun labari ma an ce sun riga sun sun shigar irin dai abu daga farko kafin su gama tattara duk bayanan da za kuma su je su gabatar to hukumar zaɓe kotu in ma hukuma zaɓe ba ta ba su ba kamar yadda suka yi nema wataƙila kotu za ta iya sa a kawo wa'annan abubuwa a duba su To jama'a kun ji bayanin da Comrade Abdulrazak alkali ya yi akan wannan sakamakon duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu da Zara Aminu Fage ni Daula Salim daga nan VOA Hausa nake cewa mu huta lafiya.